Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Ali Bango na kasar Gabon ya ce zai mika dukkan kuɗin da ya gada daga mahaifinsa tsohon shugaba Omar Bango ga wata gidauniyar matasa da za a kafa musamman domin matasan kasar yayin da zai kuma mika wani ginin da ke Libreville babban birnin kasar domin gina wata jami'a. A bayan wannan kuma har ila yau akwai wasu ƙaddarori guda biyu na marigayi Omar Bango da ke Paris babban birnin Faransa wanda su ma za a bayar da su ga kasar. A lokacin da yake jawabi na bikin cika shekaru hamsin da biyar da samun 'yancin ƙasar Gabon, shugaba Bango ya ce a idanunsa duk 'yan ƙasar magadan marigayi shugaba Omar Bango ne. Wannan mataki na shugaba Ali Bango yana zuwa a daidai lokacin da alkalai a ƙasar Faransa suke ci gaba da binciken iyalan marigayi Omar Bango bisa zargin yin rubuta ciki kan dukiyar ƙasarsu, zargin da suka ce a tafau ba haka ba ne. A yin shekara da shekaru ana zargin marigayi Omar Bango da laifin handama inda a shekarar 2010 Faransa ta kaddamar da wani bincike akan satar dukiyar gwamnati bisa matsin lamba daga ƙungiyoyi irin su Transparency International. Har yanzu dai ba a aiwatar da wasiyar marigayin ba, wanda ya rasu a shekarar 2009 bayan ya yi mulkin shekaru 41 a ƙasar Gabon. An ce ya bar dukiya ta miliyoyin dalolin Amurka.